wannan ba dalili ba ne ai maza ba su taɓa haɗuwa sun zama ɗaya ba ai yanzu idan har kika ce ba za ki aure ba to kamar buhari yana ci gaba da cutarki ne saboda haka ya riga ya lalata miki rayuwa